الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله idan ba manta ba darasin da ya wuce mun tsaya aya ta tasa'in da hudu ne ko tasa'in da uku daidai wato faɗin Allah ta'ala فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آتى على قوم كافرين يوكم زام تاشي فرقا آية تسعة عند فؤلو تكن ونن سورة من البركة سورة الآراء قد إن الله تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي لعلتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون التي وما أرسلنا بمتقطر وباء fi qaryatin a cikin wata alƙarya min nabiyyin ba mu taba turo da wani annabi ba illa aqadna a hana sai sai mun damki ma'abuta wannan alqarya bil ba'sa'i da tsananin talauci ne shi da kiddatul fakari wadarra da kuma cuta wato almar kenan sai mun damke su la'allahum yabra'un ko sa ƙanƙantar da kai su koma zuwa gare mu bi idgami ta'i ifta'alat ad yadarrauna an yi idgamin ta fi'ilin ifta'ala domin fi'ilin madi din ifta'ala mudari'in yafta'ilu kenan an shigar da ta asalin kalam ya tadarrauna ne sai aka shigar da ta din ya zanto yadarrauna bi idgamin ta ifta'ala fi ay yatazallaluna fa yu'min fa sai mun danke su da tsananin talauci da kuma cutuka ko sa mayar da al'amari zuwa gare mu su kaskantar da kai su imani ubangiji ta'ala na jarraban mutane da wannan ne dan saboda su koma zuwa gare ke ka tuban sai ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ثم بدلنا مكان سيئة الحسن sannan sai mu musanya duk wurin da da ake fama da mummunan abu sai mu canja shi da kyakkyawa shine makana sayyi'atil hasanata a atainahu makana sayyi'atil azab al hasanata al ghina wa siha a madadin azaba da suke ciki sai mu musanya musu da al hasana kyakkyawan abu shine al ghina wadata ko kuma asiha wato lafiya hatta a kau sai sun yawaita ma'ana a kau kenan sun yawaita so sun yawaita ta fuskar hayayyafa sannan kuma sun yawaita ta fuskar arziki har sai sun kai matuka wajen yawaita wa kalu da kansu sai kaji suna cewa kufran lin ni'ma dan saboda gudurewa ni'mar ubangiji kad masa aba anaddarra'u was-sarra canji da koga ga Allah yayi mana da ya jarrabi da wahala da talauci dama haka duniya take nasa aba anab darra wa sarra iyayen mu ma haka ne wani lokacin sun gama da farin ciki wani lokacin sun gama da bakin ciki dan haka dan an jarrabe mu da kwalara ko karen ta sanar da kasa ba da wama abun zai ba za a sake canjawa wata rana mu ji daɗi haka suke cewa a yammakon su gane ni'imar Allah ce ya jarrabe su da wancan ya jarrabe su da wannan kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un ai maza haka sai ce a wannan juyin zamani ne yau ai kaza gobe ai kaza dama haka aka saba yau zafi gobe dari fa kazunahum baktatan to kawai sai mu danke su ba zatatan ba to ba tsammani wa hum la yashurun su ba sa tsammanin hakan za ta faru gare su wato fadin masa ba an darra ai kama masana kamar yadda abin ya shafe mu wa hadha adatu dahri sai sun ga cewa wannan ai dama al'adan zamani ce wa laysa li uqubatin min Allah a tabiyan ta dama yau ai zafi gobe ai sanyi dan haka dan yau an shiga talauci gobe kenan wadata za ta zo ba wai da raba ce daga Allah ba fa kanu alama antum alaihi thumma qala ta'ala fa akhadnahum baktata suka ce ya iyayen mu dama kamar yadda kuke haka suke ciki suke faɗa wa junansu Allah ce fa akhadnahum baghtatan sai mu danke su baghtatan wato ba zato ba tsammani ji atanki wa hum la yashurun su ba su da masaniya cewa azaba za ta zo musu abinda wannan ke nuna wa wato mutane suna cikin gafala ne azabar Allah take zuwa ba tare da sun tsammaci ta ba to Allah ya kare mu ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون الله ولو أن أهل القرى da a ce ma'abuta alkaryu wanda ke zaune cikin birane da karkara da ko ina inda matattarar jama'a take duk wata maraya da wurin zaman jama'a yake da a ce mutanen wannan alkaryu wanda da sun karyata Allah da a ce amanu za su zo su yi imani billahi da Allah wa rusulihim kuma a ce za su yi imani da manzannin da aka turo musu kawo kuma a ce sun yi taqawa wattaqul kufra wal ma'asi kenan a ce sun ne shirka sun nisanci dukkan ayyukan sako da sun yi haka la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard da mun bude musu barakatun albarkatu minas sama'i daga sama ta hanyar ruwan sama da waninsa wal ardi mu bude musu albarkatu na kasa bin nabati ta hanyar tsirrai da waninsa wato dai idan har suka yi imani da takawa to wannan dalili ne na ubangiji ta'ala zai iya tantana musu rayuwar duniya da dada ta Allah ce man amila salihan min zakarin aw unsa fa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba dukkan wanda ya aiwatar da aiki na gari mace ne shi ko namiji yana mai imani da Allah Allah ya yi alkawali yace fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba lalle za mu rayar da shi da daɗin rayuwa a nan gidan duniya an gane ko ko da mutum ɗaya ne to idan gari suka yi imani suka yi ƙawa Allah ce la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardh da sai mu bude musu albarkatun sama da albarkatun ƙasa albarkatun sama suna da tarin yawa ruwa ɗaya ne daga cikin albarkatun sama in banda haka hasken rana ma ai albarkar ƙasa ne domin da hasken rana ne shuka take nuna da farin wata ne shuka take nuna da haka duk daga sama kuma suke kuma yau shi ci gaba ya sa hasken rana ya zanto arziki da ake makamashi na wutar lantarki ne hada albarka ce daga sama albarkatun ƙasa kuma ba sa a akan tsoro ga nan fetur ga sauran albarkatun ƙasa zinariya da lu'lu'i da ruwa da ake da su dukkan waɗannan albarkatu ne na kasa yawace mutane za su samu wannan in sun yi imani da Allah sun kiyaye dokar Allah subhanahu wa ta'ala idan suka rayu a kishiyar haka fa suratu taha ta riga ta yi bayani ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد kuntu basira. qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa dukkan wanda ya kawar da kai daga zikirin ubangiji daga ayoyin Allah daga hukuncen hukuncen Allah Allah ce to a duniya yana da rayuwa makaskanciya sannan ranar tashi kiyama ta ce yana makawa to kar ka ga irin ci gaba da waɗansu kafirai suke da shi a yau bayan sun kafir cewa Allah ubangiji ya ba su ci gaba wannan za ka iya bada ansa ko da wani ya fuskance ka da wannan ta hanyoyi guda biyu alal akalli hanya ta farko ka ce duk wannan ci gaban da kake gani da sababban rayuwa da saukinta da aka samu ta hanyar kayan sufuri motoci jiragen sama jirgin kasa har ma mai tafiya cikin karkashin kasa kumbo kwamfuta telefon da telex da imel da intanet da menene sauki da aka samu na rayuwa ta hanyoyi daban-daban sadarwa ko sufuri wannan yana gurɓace da wata wahala da ɗan adam yake ciki kwana kwanan na aka wani bincike kaga dai selula duk inda kake zaka buga aka ce yanzu an yi wani bincike masu amfani da selula da daman su saba'in cikin dari suna kamuwa da hauhawar jini su da suka kikira wannan selula su suka ce haka yawan amfani da suna haifar da mai hauhawar jini dan Allah wannan daɗi ne ko wahala kwanan da suka binciko wannan da kansu ba wanda ya binciko su da suka yi selula din su suka faɗa wa shahida shahidun min ahliha to kaga wannan duk jin dadin a gurɓace yake da wani abu mai bakan tare wanda dan adam ya rasa komai ne bayan duk ka samu wannan kana tsammanin hankalin ka zai kwanta in babu imani hankalin ba zai kwanta ba sai zan to samuwar wannan shine musibar ka hankalin ka ba zai kwanta ba shi yasa wani idan ya rasa yaya zai hankalin sa ya kwanta ya rasa ya ci ya ja ya hau sama ya duro ya shiga jirgin kasa ya shiga ne ya yi amfani da telefon da salula da kwamfuta duk hankali bai kwanta ba sai ga cewa ya ce a sashi cikin gandun daji a haɗa shi da birrai wai ko wata irin rayuwa bari suke yi wani ya ga cewa to bari ya cire ya tafi tsirara da sunan yanci duk wannan yana neman mai zai kwantar masa da hankali ya rasa shi da sha ba zai kwantar da hankali ba dukkan waɗansu masana'antu da kere-kere ba za su kwantar da hankali ba abin da ke kwantar da hankali shine zikirin Allah sayanta Allah shike kwantar da hankali Allah zai na amanu wa taquma innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah taquma innu qulub alladhina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnul ma'a kullu ci gaba ce America talakan America shike cikin wahala sama da kai talakan Najeriya kar ka dauka wahalar da yake cikin irin taka taka da wata shi daban shi baya kukan hanyar mota a hanyar titin da zai taka baya kukan ilimin firamare baya kukan menene amma akwai tsarin rayuwa mai wahalar da gaske kwalbar kuka ko lardin ya sai ya bai wa gwamnati haraji kashi saba'in cikin ɗari nasu suna rayuwa ne akan baki baki na gidan da yake ciki baki na motar da yake hawa baki na kaza baki na kaza haka rayuwar turai kake cikin wahala saboda tsarin ba na Allah bane ba bashi mai kunshe da ruwa har ka mutu ana bin ka baki. sai dai wata kaddara ka ta biya ko kuma a ce an yafe maka amma ruwan da baka isa ka biya ba to kaga wannan ba tsarin Allah bane ba da suka ki wancan na imani da Allah sai Allah ya hada su da wannan wahala ga tarkin ga kungo dan ga dukkan kayan ci gaba da suka kirkiro amma kuma sababban rayuwa kuma su zanto akwai wahala sannan ya zanto babu tausayi babu jin kai Allah ya mutun ya mutu da wahala babu aboki wanda zaka amince da shi babu cewa ɗana ne wannan zai ci kaina babu cewa mata ta ce ta ji kaina kai da matar ka zaman keke da keke ake kina zuwa aiki ina zuwa aiki to zo nawa kike samu a wata nawa nake samu nawa ne kuma abin da muke kashewa a gida nawa zan biya ke kuma nawa zaki biya keke da keke bayani ake a lissafa a rubuce kowa talaka ne dan talauci ba mai yawo da ko kwabo da kati suke yawo da ke ake tilkayya kaga talauci kenan ba haka bane to duk lokacin da mutum ya ki Allah sai Allah ya kawo wata hanya ta rayuwa mai wahala nan ka ci gaba sai kuma wahala ce a cikin ta haraji yanzu America da ka mallaki gida gara ka zauna gidan haya saboda gida idan kana da shi da kullum duk shekara sai ka biya masa harajin gwamnati ko ba wuri a sakamakon harajin da in muka biya gwamnati na iya sayar da gidan ta dauki kudin harajin ta baka sauran canjin ya kuma ka san inda zaka nufa saboda haka wani ya gwammace ya zauna a gidan haya ga su ina da shi amma ya gwammace ya zauna a gidan haya saboda harajin da ake karɓa na gidaje kawai ko mai koka kola sai an biya haraji sabulun wanki da zaka saya ko sabulun wanka a wurin dan trader nan kan titi wani kuma ba tuntu da gidan da zaka harajin sa sai gwamnati ta sa harajin ta a wurin kai mai saya shi kuma dan bencin sa da tuku basu zaka sai ya biya haraji to ina daɗi yake waɗannan kuɗin idan an tara mai ake da su sai a yi makamai a ga ina za a haɗa faɗa kuma dan a sace dukiyar su waɗannan kuɗin sai a yi noma a noma alkama a ga ina ne musiba ta sauka a je a kai taimakon alkama kwano ɗaya a ce kan goma sha biyu ne a yi ƙarya kafofin masa labarai su yaɗa a samu shiga ƙasar a yi mata wato mulkin mallaka su ba za su amfana da kuɗin ba kuma wani ba zai amfana da kuɗin ba Allah ya tsine wa kuɗin albarka da haka sai su sha wahala a cikin su to haka duk dukiya take yayin da kuɗin ka suka karu kuma bin Allah ka yi sauki to gwargwadon kudin ka gwargwadon wahalar da zaka samu a rayuwa yanzu kudin da muke da shi a yau Najeriya din da muke cikin ta 1999 ayyanan ta kudin da ake da shi a Najeriya ta 1975 ko 70 nawa ne lokacin da Jamal Gauna ya odoji kudi ne an tara an rasa me za a yi da su aka yi wasan aka tara kasashen Afirka duk aka kace musu kudi maka daya da maraya na gargajiya ba su kare ba aka yi odoji aka ba kowa Honda Baby <laughs> ke tawa duk kuɗin ba su kare ba saboda a lokacin nan ko yaya akwai wani bangare na gaskiya da mutane ke kwatanta to a yau kuɗin sun ninku kuma wahala ta ninku a yanzu man fetur da muke da shi dan girman Allah ka duba abinda btf ta yi aiki da ke a Najeriya gaba ɗaya kashi biyar ne cikin ɗari na abinda ake da shi na man fetur din kasan nan ina sauran kashi casa'in da tara duk cikin aljihunan mutane to banda wannan iskar gas da ake da ita yanzu an riga an yi masana'antar gas din ya kai a fara sayarwa a waje a bayar a gida ci gaban ya kai inda za mu samu shugabanni na gari yadda ake yawo da ruwan famfo ka ja fayif din a gidanka haka ya kamata gas ma ka ja fayif din a gidanka duk wata a kawo ma bil ka biya amma wannan gas din an ki amfani da shi saboda idan aka za a amfani da shi kudin za su shiga aljihun gwamnati kai tsaye masu riko da gwamnatin ba sa so kudin su shiga aljihun gwamnati saboda haka gas din sai yake wahala inda za a bude gas din yanzu arzikin da za a samu cikin sai kuma sai din da ake da shi amma ga wahala kullun kuwa take yanzu ba mu da wutar lantarki in ka bude fanko kila ba ruwa makarantar firamare ta lalace ba kuɗi ba aljihun gwamnati ba aljihunan mutane wannan shine wahala da dan adam ke gamuwa da ita lokacin da duk ya imani ya ƙi yin takawa ko Allah ya bashi kuɗi na zahiri sai ta kama ko wahala abin da ne za ka samu walwala rayuwa shine dan ka yi imani ka yi takawa kaga an sa farko da za ka ba shi kenan da na ganin wannan gudun na zahiri abin da ke cikin su zuma ce ga guba nan a cikin ta ba wanda yake ji sai wanda yake dandano shi ya san mahalar da yake me yasa kisa kai yawa me yasa ayyuka ta'addanci suka yawa a cikin waɗannan kasashen dan saboda rashin jin Allah ne ga dadin amma kuma Allah ya takuda musu shi da guba da haka yana amfanin sa kenan ansa ta biyu kafirai ana iya ba su daɗin rayuwa da saboda ubangiji ala ya ce yayin da suka manta da abin da aka yi musu wa'azi da shi na su ma zukiru bihi fatahana alaihim ba kulli shi. sai mu bude musu dukkan wani kayayyaki na jin daɗin rayuwa wannan abin da ake bayarwa ta lala ne mai kaman sake ta lala ne mai kaman sake har sai lokacin da mutum ya shiga cikin alfahari da farin cikin da wannan rayuwar أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين da haka ya ƴan uwa babban abin da zai tabbatar mana da rayuwa mai inganci shine mai imani mai ta kafa duk wanda yake son ya kawo gyara yau a Najeriya kar ya dauka ture wannan shugabancin da canza wannan shugabancin ba shine gyaran ba ya za ka ka kafa waɗansu sababbin al'umma waɗanda za su da su kai imani ya za ka mayar da mutane ya zanto suna jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala in kace mutane su ji tsoron dan sanda ko su tsoron gwamnati da yawan sa akwai wanda zai wa dan sanda da bara akwai wanda zai gwamnati da bara ba haka bane ba amma idan mutum Allah yake jin tsoro ya san babu yadda za a yi wa Allah da bara baya bukatar sai an tsare amma wanda yake jin tsoron dan sanda in da dan sanda da kulki da menene zai fita a guje in babu dan sanda kuma ya sake yin farnar sai dake su dan wannan dan sanda ke jin tsoro ba Allah to sai ka samu da al'ummar da suke jin tsoron Allah ba dan sanda ba suke jin tsoron Allah ba soja ba suke jin tsoron Allah ba wata kotu da za ta yanke musu shekaru hamsin ba ana nan sun yi shekara ɗaya da rabi a zo a yi juyin mulki ko a samu canjin gwamnati wani zo ta na ya muku duk kusto wa aka yi ta shekara hamsin a Najeriya ya yi ta ba ba ma idan Allah yake jin tsoro ka ga wannan dan dukkan wanda aka daure ka yanzu dan an daure ka ba hankalin ka baya sani ka san dai a Najeriya dai canjin gwamnati abu ne mai sauki ba wani abu ne mai wahala ba juyin waina ya fi wahala saboda canjin gwamnati a Najeriya in ba haka ba da yaron da duk yi firamare a 1970 zuwa wani abu har ya shiga firamare ya fita waye shugaban kasar ka idan ana social studies zai ce Yakubu Gabal wane ne gwamnatin jihar ka Audu Bako har ya gama firamare haka yi har ya gama firamare kila har ya shiga secondary amma yanzu yaro yana firamare yana class 1 waye shugaban kasar ka wane da ya je class 2 waye kuma wani ne daban ba wancan da ya je class 3 haka da har ya fita canjin shugaban kasa ake canjin shugaban karamar hukuma ake canjin gwamna ake canjin kwamitina ake canjin minista ake wa kuma ya kawo sa'ida cikin rayuwar da ake ciki dukkan dukkan canjen da aka yi ashe canja mutum da mutum ba shi bane ba a sai dai ka canja wannan system din da wani system din da sai dai ka canja tsarin rayuwar da wani tsarin tsarin rayuwa da to shine aikin da ke kanmu mu al'ummar duniya zamu mu kawo misali wani mazaje za a samu rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi abinda ake bukata kenan a yan kasuwa a samu waɗannan sadaqu ma ahadullah alaihi a soja a samu wannan a dan sanda a samu wannan mai bada hannu kan danja a samu wannan malamin makaranta a samu wannan kowa mai sana'a rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi waɗannan ake so a samu a kowane gari to ne za su iya yi wa rayuwa juyin juya hali ba tare da zubar da jini ba ba tare da kone-kone ba sai daga an samu rayuwa mai kyau amma sai an samu mazaje na gari waɗanda tunaninsu tunanin al'umma ba tunanin kawunansu su kaɗai ba ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم أو تقراء لفتحنا عليهم بالتشديد كده da mun bude musu barakatun min as-sama'i wal ard albarkatu na sama da ƙasa walakin kazzabu amma ina kai sai suka ƙaryata manzanni na فأخذناهم بما كانوا يكسبون sai muka danke su da irin abin da suka tsoronarta ma'ana irin abin da suka aiwatar na mugunyar aiki tallafi Amina an kuma an yi atiyahun suna bayatan wa hum na awa amina an kuma an yi atiyahun ba suna مرحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون التي أوامن أهل القرى yanzu ma'abuta alkaryu ma'ana wanda ke zaune cikin birane daga ruruwa yanzu sun abinta ne an yati han ba na cewa azabar mu ba za ta iya zo musu ba bayatan da daddare wa hum na'imuna yayin da suke cikin barci har sun aminta ne da wannan suna ganin sun fi karfin azaba ta zo musu ma'ana me yasa muke sako da daddare fa kowa barci yake yi daidai da injina barci kike yi za ka ji an samu sukuni cikin dare shiru to lokacin da ake ciro din nan rayukan gaba ɗaya fa suna hannun Allah ya dawo da wanda ya ga dama ya rike wanda ya ga dama Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumtiku allati qada alaiha al-maut wa yursilu al ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin li qaumin yatafakkaru duk gaba ɗaya sai wanda Allah ya ga dama ya dawo da shi wanda ya ga dama sai rike to yanzu mun aminta ne cewa mun fi karfin azaba ta zo mana cikin dare lokacin da muke bacci yo ko wuta ta kama a gidanka dakin da kake kana cikin barci ai ka san kalma karban taka hankali bane ba ka aminta cewa lalle zaka iya fita ko balla sana azaba da Allah zai aiko daga sama awa amina ahlul qura ma abuta alqarya sun riga sun aminti ne an yatiyahum ba'suna azabar mu cewa ba za ta iya zo musu ba duhan da hantsi wa hum yal'abun alhali suna cikin wasanni da wargi ay mustabiluna bil la'ibi allazi yalihim yulhihim an dhikrillah yayin da suke shagaltuwa da waɗansu wasannin su ko wargi na rayuwar duniya irin wanda yake shagalar da su ya mantar da su ambatan Allah wa anil inzari minhu irin abin da yake mantar da su gargadi da Allah ke yi wa hadha mithlu ma dhukira fi awwal surati wannan abin da aka ambata a nan kwatan kwatan abin da aka ambata ne a farkon sura da Allah ce wa kam min qaryatin ahlaknaha aha ba'athuna bayatan aw hum qa'ilun da yawa daga cikin alqaryu waɗanda azabar mu ta zo musu bayatan yayin da suke kwanta cikin dare aw hum qa'ilun ko kuma lokacin da suke barcin kailula shine barcin hutu ko hutu da mutum yake yi bayan rana ta riga ta raba tsakiya bayan ta karkata kailula ke ma'ana azaba ta sha zakiya wa mutane ba tsammani abinda wannan ke nuna mana mu tsorati Allah subhanahu wa ta'ala domin da ya so sai ya kama mu da azaba cikin dare muna barci da ya ga dama sai ya kama mu da azaba da rana lokacin da masu wasa suke yi yan kasuwa sun shagalta da nawa kaza kaza ya hau kaza ya fadi dan makaranta ya damu da darasin sa a daidai lokacin ka manta da komai sai abin da ke gaban ka na sana'a in Allah ga dama sai aiko da azaba a wannan lokacin wai wani lokaci ne ma kake jin a shirye kake idan an aiko ta zaka iya gudu cikin dare ko rana da dare kana bacci da rana kuma ka shagaltu da sana'arka tele na san yana yanka yadi yana hada wannan zare da wannan zare wannan kyalle da wannan kyalle mani na can nare ne dan kasuwa na ta a kasuwa ba wanda yake zaman jiran cewa in ta zo in gudu to menene yasa tunda mun san haka muke me yasa muke sa'a mata shin muna da wani tabbas ne da ba za su zo ba ita azabar a cikin daren ko da rana ko muna da wani tabbas ne idan za ta zo za a aiko da wata alama dan kowa ya gudu duk babu wannan shine ubangiji ke cewa shin amuntuwa suka yi azabar mu ba za ta zo musu ba da daddare lokacin da suke barci shin amuntuwa suka yi azabar mu ba yadda za a yi ta zo musu da rana lokacin da suke cikin margin su afa aminu makarallah shin sun riga sun amincewa dabarar ubangiji ne almakaru a nan gudu shine dabara wadanda suka fasara shine istidrak wato sun amincewa talala mai kamar sakina da ubangiji yayi ubangiji ne ke wa mutane talala mai kamar ke bai kama su da azaba da gaggawa ba sai suka dauka manta yayi da su sun ka dauka gagarai shi kai sun fi karfin sa ne sai suka dauka sun ci taurin azaba yadda suke cin taurin karfi afa aminu makarallah yan sun amince wa makarin ubangiji istidrajahu iyyahum bin ni'mati sun amince cewa kamar wato talala ne kamar suke da musu ta hanyar nemomi wa kazihim banta sun amince ba zai iya rikan su ba ga ta ba tare da tsammani ba fala Aminu makarallah babu wanda zai amince wa istidrajin ubangiji ba wanda zai amince talala mai kaman sake da Allah ya mutum ya amince cewa shi kenan ya sha babu wanda zai haka illa alqawmul khasirun sai mutane waɗanda suke cikin hasara Allah raba mu da cikin su wato kullum abin da ake so bawa ya zanto mai kafa kafa ya zanto mai tsoron ubangiji ya zanto mai tsoron sa kar Allah ya kama shi da su sai wannan ya jagorance shi zuwa ga yawaita tuba da istighfari na ce tuba da istighfari a hadar da juna dan tuban da ba istighfari cikin ta wato kaga akwai sauran ta istighfarin da ba tuba cikin sa kaga akwai sauran shi yasa Allah ke hada tuba da istighfar yuri guda daya wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumati'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla wa in tawallaw fa inni akhafu alaykum adhab yawmin kabir ila Allah marji'ukum wa huwa ala kulli shay'in qadir an astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ku nemi yafewa kuma ku tuba neman yafewa kayi abin jiya ko shekaran jiya sai kake jin tsoron kar a kama ni da zanubin sai kake cewa ya Allah kai mun gafa ya Allah ka yafe mun abin da nayi tuba kuma ka yadda abin nan yayin da kake cewa ina neman a gafarta mun to ba za ka sake yin sa ba ba kaga ayuba ba haka mutane suke dauka ba istighfari 100 da safi sai fita kasuwa kuma yayi damfara sai dawo da mai istighfari 100 Allah ya yafe dari din safe da dari din yamma wai sun hada sun yi tarayya sun goge abin da aka yi aini saboda haka sai ya kwanta ya barci lami lafiya lafiya su kalau gobe da safe zai isa gifari dari kafin ya sai je ko wannan ya dan fara sai ka ce Allah abin wasa ne duk mutumin da yawa Allah ta bai fahimci wai Allah Allah jin tsoron azaba sa ake fatan samun rahama sa ake ta yaya za a tsorata azabarsa sai a daina saba maka ta yaya za a so rahamarsa sai a aikata abin da yake a yi waɗannan ababen guda biyu su ne abin da ke nuna kai bawa ne taqiyi shi ke nuna kai salihin bawa ne ko kai waliyin Allah ne amma yayin da ya kasance ba ka jin tsoron azabarsa ga ba za ka jin saba masa ba kenan ba ka sa ran ka ga ba za ka bi umarninsa ba kenan wajen abin da yake to nan babu kai ka zama musulmi na gari na gama gari ma musulmi sai an yi sa'a ba wai ka zama waliyi ko salihin bawa duk wanda da an ce a ai su su wani dangin wani gidan waliyai ne su wannan duk abin da suka yi sai dai a zira musu ido suna da abin da za su faɗa wa Allah me za su faɗa masa da girma ne wannan mummunan koyarwa ce ta zo kafa Hausa a baka yin gibari a ce ka dace idan kai ɗari da safe kai ɗari da yamma kenan ka sha wallahi duk da wannan yawanci yan kasuwa suke rikin gaskiya ake satar kuɗin gwamnati saboda wannan mummunan koyarwa da aka biyo mutane ta ba jin tsoron Allah a cikin zukata wai kawai gibari ɗari ko ta hilla da wani addu'a ma da ake cewa ita cin zunubai take yi da haka idan kana yin ta sai kana zunubi in ko kana yi ba ka zunubi to sai su yi ladan da kai wai malamai za su je mutane wannan wallahi akwai malaman da suke karantar da mutane wani. to dole sai kana dan sako yau da gobe yau da gobe kana kai karamar sana ka kai sata da wata sata ko gidan ƙarya don san kowa wannan inda damfara sai kana yi amma in ba haka ba in ka laluba ba ta samu zunubin da za ta ci ba don ba ka sako to sai ta cinye sallolin azhar da asar da duka da sauransu kaga dan Allah ta jahilin da aka biya wannan koyarwa wata irin tafarka za ta ba zai ba ko wata irin tafarka za zai ta haka ya kamata ku kiyaye wannan mummunar koyarwa wata irin dangantaka kake da ita tsakaninka da wani shehi ko malami da ta wuce dangantakar safiya da manzon Allah da ta wuce dangantakar Fatima da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta wuce dangantakar Banu Hashim Banu Abdul Muttalib da manzon Allah duk da wannan dangantaka ta su shine siyayye zababbe a wurin Allah mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya fi kauna a duniya kuma da kowa shine sayyidul awwalina wal akhirina shugaban na farko da na karshe amma Allah ce wa anzir ashiratakal aqrabin gargadi dangin ka makusanta dan Allah idan an ce dangin sa makusanta ma yi musu gargadi to kai da baka cikin dangin sa kai ko fa min babu gargadi danginta sai aka ce ba a ce al-muqarrabuna ba al-aqrabina wanda jam'i na al-aqrab kaga ala wazni al wanda akwai tafdila ba ma ga madarin dangi ba makusantan da suka fi kowa kusanci ka gargade su sai annabi ya tara banu hashim ina kun suka ce mu? banu la'ayi bin ga mu? banu abdul manaf suka ce mu? banu abdul muttalib mu? ina safiya gungun annabi gani zo fatima zo annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ya hau kan dutse yace zai idan na baku labari cewa ga waɗansu mahaya dawaki ga a bayan dutsen nan za su kawo a maka hari za mu gaskata ne suka ce tabba za mu gaskata kai ba ka taɓa yin kariya ba ce to ni manzo ne na Allah kafin azaba ta zo muku ku yi imani da ni ya ku ya yamma da mana ku yi imani ku tsamar da kanku daga wuta ba zan wadatar da ko komai gurin Allah banu abdul mutalib ku tsamar da kanku daga wuta banu abdul manaf ku tsamar da kanku banu hajin ku tsamar da kanku ya safiya ammatu rasulillah ya ke safiya gwaggon annabi yar uwar haihuwa ta mahaifin annabi sai ki tsamar da kanki daga wuta ya ke fatima binta rasulillah sallallahu alaihi wa sallam yace tambaye ni abin da yake so cikin dukiyata ranar tashin kiyama ba zan iya wadatar miki da komai ba a wajen Allah to wata dangantaka ce kake da ita da malamin ka ko shi ka ko waliyin ka wanda dauke dangantakar Fatima da Annabi wata fada da kake da ita wurin Allah wanda sauke fada da Annabi kake da ita wurin Allah shi an ce daga dangin sa muku sanda su ji tsoron Allah su kiyaye dan su tsira kai kuma shehin ka ya ce ku je ku yi komai za a biya a tattaka taske taskace ku tabbata annabi dan girman Allah ku duba bai da fuskar mamala tana da amma wace irin koyarwa ga bai mutane a hagungoce mutane masu san Allah sai a hagungotar da su shi yasa kullum yan bid'a ba sa san yi karatu na fi sabilillah saboda idan an yi karatu na fi sabilillah za a fahimci gaskiya ba sa son a karanta qur'ani ba sa son a karanta hadisi saboda in an yi wannan mutum zai gane addini dan bid'a ya yadda kai ta karatun fiqh alwala wanka tsarki janaba haila kaga dinnan gurin ba za ka gane me bid'a ba me sunna ba a wannan ba za ka gane me bid'a ba me sunna ba sai ana hadisi sai ana tafsiri to ba zai da ai tafsiri da hadisi ba in za a yi tafsiri da hadisi kuma to a karanta wani sama sama duk ayoyi su zanto gidan tarihi kamar dama a gidan tarihi aka ɗauko su da an ce ba sa ganin waɗanda suke yi zo mona annahum amanu bima unzila ilayka ma unzila min qablika yuriduna an yatahasamu ila taguti sai ce tagut din nan Ka ibn al-ashraf wani bai hude ne a madina an wuce sai aya ta sun lokacin annan fa annabi ya ce malli bi ashraf fa innahu qad azza wa rasuluhu wa zai je kaddamarwa ashraf ya Allah da wani sahabi ya ce gani Muhammad ibn Maslama ya tafi da sahabbai suka zo da kansa wurin Annabi an gama da ko ana karanta aya yanzu da shekara 1100 wani abu da mutuwar wancan kana cewa ayar ta ta girman Allah tagutu sai ka ka'ab bin asad kuffar sai ce kuffaru makkata kuffaru quraish to ya za mu mutum ya fahimci addini ana masa irin wannan tafsir tarihi yake ba shi ya zo ne shi tarihi kisa sai kin soji da mutum ya karanta aya ɗaya biyu sai ya kissa doguwa sai a kyalin zafin tafsirin wani mai daƙin murya na karantawa ana ana ta karanta kisa ana gudu kamar an koro su wace ce wace ce wace ce wace ce ana ta kissa ma anzalallahu bihan isra'iliyat wallahi babu yanda za a yi zukatan mutane su rayu matukar ba tafsirin nan aka fassara daidai ba matukar ba hadisan manzon Allah aka karanta su daidai aka fassara ba wannan mummunan karanta zuwa ita ta daurewa manya-manya daga cikin jami'an gwamnati suka yi ta sata ba jiba. saboda malamai sun ce musu ba malamai sun ba su wata addu'a sun ba da lakani yasa ana cikin tafsiri na da sa ce ga lakani mata da kowa kuma lakani yake su ga lakani ga asiri to wannan ita ce mummunan koyarwa da ta gadar mana da rayuwar da muke sa tsoron Allah shi ko tsoron Allah ne ruhin tafiya wallahi matakar ba tsoron Allah cikin mutane rayuwarsa ba za ta yi kyau ba shi yasa yanzu kowa ke dan tsallar wahala da mai kudin da talaka da jami'in gwamnatin da kowa jami'in gwamnati yana kan karagar mulki ne ke jin daɗi da zaran an ce baki bane ba yanzu kuma tashi hankali ya same shi ya zai ko mulki ba a wani akai dole ya sauka ya tara kudin lokacin da yake mulki dan lokacin ba lokacin cin su bane lokacin tarawa ne to ya gama tara su ya sauka daga mulki to kuma ya zai yi lafiya waɗansu kudin a gida waɗansu a waje galibi a waje to ya zai yi lafiya lami lafiya to dole ya kokari da sai shugaban kasa kanan sai ya gwamna wani ya yi minista dan saboda ya sarrafa sai yadda yake so ko ba zai iya sarrafa ba karshe dai a Najeriya ake kai shugaban kasa shugabannin kasa nawa ne a Najeriya aka sa su kaga dai karshen mukami kujera ta karfe ita ce shugaban kasa to ya sauka an jefa shi kurkuku to wannan fakila mai dama dama idan mummuni ne yaje istighfari ya nene ya nene wani abu a dan kankare wani abu na zulubin dan sauran sai in ya nemi mu yafe masa mu yan Najeriya da ya sace wa kuɗi kun yafe saboda haka dole sai mun ji tsoron Allah ya yan uwa afa aminu makarallah fala ya'manu makra Allah illa al-qawmul khasirun ba mai amincewa istidrajin ubangiji sai mutane waɗanda suke tababbo asararru Allah karama mu da su sai ce awalam yahdi lillazina yarithuna al-ard min ba'di ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون أولم يهدهم بيبين بل الذين يرثون الأرض قوات النسكي قادر كسا بالسكنة تهني الزما تكنتا من بعد أهلها باين هلكر وات النسكي تكنتا ندا كم بيبين قريسوا بقى an launa ta cewa da mun ga dama falaki an din nan fa'il an ma ta sanar da yake nan fi tawilul fa'il kenan mukaffafatul wasmuha ma'dufun an mukaffafa min sakina anna kenan da annahu launa sha wato cewa lalle da mun ga dama asabnahum bi dhunubihim da sai mu danke su da zunubin su kama asabna mun qablahum kamar yadda muka danke wadanda suke kafin su abin nufi wadanda suke raye a ban wannan a wannan kasa da kafin wannan karni namu da muke ciki ai wadansu ne da a ban kasa shekara ɗari din baya da ta wuce waɗansu ne a wannan wurin ba mu bane ba kuma suka yi zunubi ubangiji ta Allah ya kama su kila kuma kafin su wadansu sun yi Allah ya kama su wadansu sun yi Allah ya kama su to mu da muke kai ne yanzu wani tauri muka ci da ba ba ma daukan izina da wanda ya wuce baya an launa ta Allah ce da mun ga dama asabunahum bi dhunubihim da sai mu danke su da zunubin su sunan yanzu wa natba wa la qulubihim sannan kuma mu sanya murfi akan zukatansu fa hum la yasma'un ta yadda ba za su rinka sauraro ba na al-mau'iza wa'azi سماع تدبر قولارو إرن نكرقة وتلك سنة الله في الابتلاء بالضراء والضراء والبأساء والنعماء والنعماء وأن إتتي سنة الله وجن جربر متاني بالضراء بسوتك والضراء وأن لوك سنكم دا فلنسكي والبأساء دا سألين تلوكي والنعماء وأن لوك سنكم دا وداتا كونئمة wa ihlaku man abad tadabbur wa tawalla an al lokacin ubangiji wa man aban man sannan sunnar Allah ne ya halakar da waɗanda suka ki daukar izina wa tawalla an al ya halakar da waɗanda suka kawar da kai suka ki imani da Allah ta'ala wato kullun rayuwa ubangiji ta'ala na sarrafa ayoyinsa banda ayoyi na karantawa da suka kunshi bari yi kaza karka yi kaza da kuma ayoyi na alkawun wanda suke faruwa a sararin duniya dare da rana da guguwa da iska duk wannan ayoyi ne sannan ga abin da yake sa maka na izina kaga wani babban azzalimi Allah ya karɓi rayuwarsa kaga wani babban mai ji da karfin mulki Allah ya karɓi rayuwarsa kaga wani babban malami mai imani da takawa Allah ya karɓi rayuwarsa to kai ya zaka ka tuba ya zaka ka kuma Allah ya kyale ka dan mai ba zaka tuba ba duk wannan izina ce kasa yanzu muna gadar ta ne dan saboda waɗanda suka wuce shekara ɗari sun ce baya ba mana da wuya ne kuma a zo shekara ɗari ya zuwa nan kuma a samu dukkan mu wanda muke nan Allah ta ja'alna kum khala'ifa fil al'adu mun sa kuka zanto khala'if wani ya bayi wani wani ya gaji wani ka gama fasalin gida ina son kaza ina son kaza ina son kaza ina son kaza ka gama fasalin ka mutu aikin ka shine fasalin wanda Allah ya zo mana a cikin zai zo baya ya zo halifance ka a gidan wannan ita ce rayuwarsa ko ka shirya ko ka shirya ba to dan me ba za mu ci tsoron Allah subhanahu ta'ala ba da Allah ya ga dama da sai ya kama mu da azaba ne Allah wani a tawa asabnahum bizrubihim wa natba ala qulubihim fa hum la yasma'un sai ayata in kan qurana qussu alayka min anba'iha wa laqad جاءتهم na بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من أهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين تلك القرى waɗancan fa alƙaryu ne allati marra zikruha waɗanda ambatan su ya gabata baya alƙaryar mutanen annabi nuhu alƙaryar adawa da mutanen annabi hudu alƙaryar mutanen annabi salih lutu alaihi salam shu'aib da ambatan sa ya ambata su ne ake nufi tilkal qura waɗancan fa waɗansu alƙaryu ne na qussu alaika da muke labarta maka ya muhammad ya kai wannan annabi mai girma min anba'iha wani sashi na labaransu kaɗan aka sanar da annabi ba duka ba muna sanar da kai wani sashi na labaran su ai akhbari ahliha labaran ma'abuta wannan alƙarya litatasalla domin wato ainihin ka samu tasliya abinda zai kwantar maka da rai dangane da bijirewa da ake maka wal yahzar qaumuka an yusibahum mithlu ma asaba hadhihi alqura kuma domin mutananka su kiyayi su tsorati kar wani abu kwatan kwatan wanda ya shafi waɗancan su ma zo shafe su hikimar waɗannan kawo kisar adawa da samudawa da mutanen annabi shu'aib da mutanen annabi ruhu da sauran alkaliyu saboda mu mu dauki izina ba dan a kosar da yunwan mu ta labari ba kaɗai a mu dauki izina ga abin da wasu suka yi ga yadda Allah ya musu to yaya za mu yi kar mu maimaita wannan shine babbar hikimar kawo wannan shine tilkal qur'ana qussu alayka min anba'iha wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat haqiqa manzannun sun zo musu da hujjoji al zata zahirat hujjoji mabayyana su ne mu'jiza fama kanu li yu'minu amma ba su kasance masu yin imani ba inda maji'ihim yayin da aka zo musu da wannan hujjoji saboda me bima kazzabu saboda abin da suke suka yi na karyatawa ba su yi imani ba bima kazzabu min qablu saboda abin da suka yi na karyatawa min qablu tunda ay maji'ihim bal istamaru ala al-kufri sun ci gaba da dogewa ne bisa ga kafirci Allah ke kazalika yatba Allah kamar haka ne ubangiji ta'ala ke sanya wato tabai shine murfi ala qulubil kafirin akan zakatan kafir ma'ana idan aka faɗa maka abu karo na farko ka fahimce shi kake imani sanadiyar rashin yin imani karo na farko to sai ubangiji ta'ala ya rufe zuciyarka ta yadda duk abin da za a faɗa na alkhairi ko ne yadda ka fahimce shi kuma ba za ka iya karba ba ne ma'anan falan ma zagu azaga Allahu quluba yayin da suka karkata da kansu bayan sun gane sai kuma Allah ya sake karkatar da zakatan ta yadda komai ma yazo ba za su iya karba ba shine kazalika yataba Allahu ala qulubil kafirin wa ma wajadna li aktharihim min ahad da yawan su burike ba samu ba mu same su ba da rike alkawali ma'ana ana nufin ma abuta waɗancan alqariyu ayil qura wal umam sabiqa min ahadin ba mu same su ba da wani abu na alkawali ay wafa'un bi ahadihim yawma akadul mithaq ba mu same su zaban alkawali ba ranar da suka rike alkawalin ba su iya cika wannan alkawali ba wa in wajadna aktharahum la fasiqin lalle mun samu aktharahum mafiya yawan su la fasiqina suna bujire ma Allah ta'ala ne malati ba da an zakar kisasal anbiya bayan ubangiji ta ala ya ambata kisar annabawa allati a'lanat maharabatal batili muwajahatan ja'a bi qissati Musa bayan ya ambaci kissoshin annabawa waɗanda suka wuce baya waɗanda suka yi ilani suka nuna yadda ake ya farna fuska da fuska yadda annabawa ke fuskantar wannan mutanen su su yaki wannan abu ja a cikin saki Musa wa Fir'auna a abin da zai zo baya sai Allah ya kawo kisar annabi Musa da Fir'auna ma kaunihi bani Isra'il da kuma wani bangare na kisar annabi Musa da mutanen sa banu Isra'ilawa li'annaha tajma'u bainal muharabati muwajahatan wa sirran domin wannan kissa a cikin ta akwai yin fito na fito tsakanin mai neman yarda Allah da masu san su nemi yarda shaytan tsakanin wanda suke kan gaskiya da wanda suke kan kwarna hatar kiri da muzu wa sirran da kuma asirrance Gistar za ta kunshi gwagwarmaya tsakanin annabi Musa da Fir'auna bayan an gama da wannan an ci nasara tsakanin annabi Musa da kuma masu kan garewa cikin bunu Isra'ila. Sosai Allah ce. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين الله تسمى بأسنا موسى sannan sai muka koyo da annabi Musa alaihi salam yau kenan bayan an riga an halakar da mutanen annabi Shu'aib waɗanda ba su imanin su ba dan wannan sai muka koyo da annabi Musa min badihin bayan su da waɗancan manzanni da annabawan su da da mutanen su ay rusul mazkurin bayan su da waɗancan manzanni waɗanda aka ambata wa kana tartibuhum fi surati ala tartibihim tarihi wannan yadda aka jero su cikin wannan sura haka dama suke ta fuskar tarihi annabi nuhu sannan annabi hudu sannan salih sannan lut sannan shu'aib sannan daga baya annabi musa alaihi salam wa musa jama ma shu'aib kama fi surati ghayr hadhihi malik ya cewa annabi musa ya gamu da annabi shu'aib kamar yadda ya zo cikin wata sura ba wannan ba surar da yake nufi da wannan ita ce suratul qasas inda ubangiji ta'ala yake maganar kaular da annabi musa ya bar birnin misra lokacin da ya kisan kai din nan ba da niyya ba wani mutum ya zo tsegunta masa innal mala'a ya atamiruna bika liyaktuluk fakhruj inni laka minan nasihin ka fita ana nan ana kulle za a kama ka a kashe ka nasiha nake ma in maza ka sulale ka fita fa kharaja minha khaifan yatarakka annan Musa ya fita yana mai tarakkubi shine ya leka ne ya gaba kowa ya bi ya leka ne har ya samu ya sulale قال رب نجني من القوم الظالمين duk da haka yana addu'a yana ta ya ubangiji ka tsamar da ni daga azzalimai to daga nan gurin sai ya nufi birnin madaina walamma tawajjaha tilqa'a madaina qala asa rabbi an yahdiyani sawa'a sabil ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاع وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظهر tsari falamma qada musa al-ajala ya gama shekaru goma kenan wa bi ya tafi da iyalansa zuwa ina misra anasa min janibi suri qala li inni abin da sana kawo ayoyin a jirba dai in fassara su ba kamar yadda malam ya faɗa cewa annabi ya annabi Shu'aib wannan yana a cikin nan gurin haka waɗansu malaman tafsiri suka faɗa amma ayoyin da muka karanta ba inda aka fata sunan annabi Shu'aib da haka zance mafi inganci wannan mutum da annabi Musa ya hada da shi ba annabi Shaibu bane ba an gane ko dan babu wani nasi na Qur'ani a zahiri ne nuna annabi Shaibu ne babu wani nasi daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a iyakacin bincike na da ya nuna cewa annabi Shaibu ne kai babu ma nasi da ya nuna ma wannan mutumin annabi ne karewa ma kenan ba ba ya zama Shaibu ba ya zama annabi ma babu yanda aka nuna haka to amma malamin tafsir haka suka faɗa amma ta fuskar tarihi idan muka duba lalle annabi Musa bai hadu da annabi Shu'aibu tunda ko da anan wurin bayan an gama kisar annabi Shu'aibu an gama komai sai aka ce summa na min ba'dihim Musa bayan su shudewar dukkan watan kisoshin ta aka da annabi Musa zamani ya tana lokacin annabi Shu'aibu ya riga ya wuce sadan wa yanzu? annabi Musa ne saboda gaskiyar labari tarihi bai gama su ba wato zamani bai gama su an fahimta ko Allah ce sun ma asuna min badihin Musa sannan sai muka turo da Allah Musa bayan waɗancan mutane bi ayatina wato da ayoyinmu guda tara ila fir'auna wa malaihi wato zuwa ga fir'auna da kuma wato yan tawagarsa ai qaumihi mutanansa li'anna dhafa tabi'una lishurafa domin su sauran mabiya ba sai an ambace su ba tunda an ce an turo zuwa ga mala shikenan sauran mutane ya da atba'ul mala suna bin mala'u ne sauran da haka ba ta ambace su ba lizalika ghallaba shurafa alaihim da haka sai Allah ya rinjayar da ambatan almana saboda sauran mutane su suke ne fa qala wa malaihi sai ce muka turo zuwa ga fir'auna da yan tawagar sa ko yan fadar sa fa zalamu biha duk da haka sai suka yi zalunci biha da waɗannan ayoyi da aka baiwa wato annabi Musa alaihi salam wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat ayoyi tara amma duk da haka suka bidire musu kamar yadda bayanin ayoyin zai zo dalla dalla a cikin wannan sura da kuma wani bangare da zancen magana zai kawo fa zalmu biha suka bidire waɗannan ayoyi Allah ce fanzur ka duba ka ga kaifa kana akibatul mufsidin yaya karshen mabarnata ya kasance bil kufri wato wanda suke yin barna ta hanyar kafirci yaya abin ya kasance min ihlakihim wanda ya kunshi halakar su malaiti wala yabda siyaqu huna qissata musa min awwalihi a nan gurin ba za a faro kisar annabi Musa daga farkonta ba li'anna al-munasabata hiya munasabatu nuzuri domin a nan gurin abin da ake so dangantakar magana ce ta annazri wato ainihin gargadi a maimakon a faro kisar annabi Musa ta hanyar haihuwarsa ta hanyar jefa shi cikin ruwa ta hanyar tsunta shi gidan wanda kamar da sosai kasar sai duk sai aka dace waɗannan wuraren sai aka tu za a fare ta ta inda an riga an turo shi ma malaka saboda mai munasabar da za a iya fahimta karkashin wannan a wannan wuri saboda dukkan ayoyin da suka wuce baya suna magana annabi kaza yayi gargadi annabi kaza yayi gargadi ga mutanen sa ya ce musu kaza to da haka kisa annabi Musa ma sai aka datsi ta daga inda gargadi din yake dan ya dace da jerin abin da suka saka idan an je wurin da za a kawo tarihin haihuwarsa da kaza to wannan kuma dama kissar ta ce gaba daya to sai a faro ta daga farko har zuwa a yawarwara gaba daya har zuwa turo shi manzanci amma a nan gurin gargadin kawai ake so a nuna mai an gane ku ne ce don saboda dangantakar magana ta gargadi wata haƙuƙu da kuma tabbatuwar wannan din wata haƙuƙu tabbatuwar wannan munasaba ta gargadi inda ma yabda'uha min halaqatir risala za a fara ne daga chapter ta wato manzanci Da ta'jilan bil gharb alladhi yattasiqu a siyaqi sura dan a gaggauto mana da babbar manufar da ta dace da jerin wato ayoyin wannan sura wa munasabatuha wa da ko munasabarta wa ba'da an zakara al qissata a anan gurin wannan aya ya ambaci kissar a jumlace thumma ba'athna min ba'dihim musa bi ayatina zuwa karshe a jumlace kenan ياتي بها wa ومقطعة الى da ayya, sai kuma Allah zai kawo mana kisa billa billa daki daki kuma an karkasa ta yanki yanki kowanne ana nuna maka kamar ga hoton abin da ransa kana iya gani an gane ko tamudu bin harakati wanda wannan mashahid da za a kawo kai ka ce ga motsi nan kana gani yana kai kawo wa bil jiwari ga tattaunawa tana gudana tsakanin annabi Musa da abokan zancensa ta tatakhallalu hatta jihatu ila makamin al ibri fi sannan kuma bayan an kawo tafta daya kafin a ci gaba sai a dan tunatar da mutane ga manufar da ake so ku fahimta nan sai kuma a ci gaba tafta ta biyu a sake tunatarwa ga manufar da ake so har zuwa karshe duk sai yake a cikin jerin ayoyi fa bada a fi tafsiril qissa sai Allah ya fara da bayanin qissa filla filla fa kana ce وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل Allah ce sai muka turo da annabi Musa ne wa qala Musa sai annabi Musa yace ya fir'aunu wato ya kai fir'aunu yana masa gargadi kenan inni rasulun min rabbil alamin lalle ni manzo ne daga wurin ubangijin halittu wato Allah subhanahu wa ta'ala manzo ne da Allah ya turo ni dai ya zanto na yi gargadi ilaika zuwa gare ka fa fakazzabahu fir'aunu sai fir'auna ya kare tashi li'annahu ya yaqulu ana rabbukum al'ala don fir'auna ya kasance yana faɗa mutanen su cewa shine ubangijin su mafi girma annan Musa ko yanzu yana kalubalanta su cewa lalle akwai wani Allah tun da yace inni rasul rabbil alamin inni rasulun min rabbil alamin ni manzo ne daga wurin Allah ubangijin halittu haqiqun alayya a wata kira'ar kenan Allah akuna ila Allah illa al kuma tabbas ne abin da ya cancanta gare ni shine haqiqun alayya jadirun abin da yake cancanta alayya a kaina Allah a ƙola an Allah shine kar in kuskura in faɗo wata magana da ta shafi Ubangiji illa haka sai ta gaskiya maganan gaskiya ta shafi Ubangiji ina cewa la sharika lahu fi rububiyyatihi wa la sharika lahu fi uluhiyyatihi wa la sharika lahu fi asma'ihi wa sifatihi ubangiji ta ala baya da abokin tarayya cikin rububiyarsa ayyukansa kenan baya da abokin tarayya cikin uluhiyarsa cancantar ai masa bauta kenan baya da abokin tarayya cikin sunayensa da sifofinsa da kamala wannan shine magana ta gaskiya annabi Musa ce abin da yake tabbata gare ni abin da yake cancanta ta kar in kuskura in faɗo ta magana game da ubangiji illa haq wato sai ta gaskiya a wata kira'a haqiqun ala Allah aqulu anallahi mafi dacewa shine kar in yadda in faɗi magana ta gaskiya sai ta gaskiya wadda ta shafi ubangiji duk dai ma'ana suna kusa da zuna ko ma'ana ce guda ɗaya ji ta kun bi bayyinatin min rabbikum hakika na zo muku da ayoyi daga wurin ubangiji da aya daga wurin ubangijin ku da haka fa arsil ma iya bani isra'il ka saki banu isra'ilawa tare da ni ma'ana ka ba su yancin kai ka daina musguna musu kana mai su bayi an gane ko wajen hakikun ala Allah ko da Allah al-hasma da yace wa fi qira'atin bi tasdid al-ya'i shine hakikun alayya kin fa haqiqun mubtada a lokacin sai zanto hakikun shine mubtada khabaruhu an wa ma ba'd khabar din mubtada shine Allah aqula ala Allah illa wato gaba ɗaya shine khabarin mubtada kin ma'ana dai abinda aka ce wa fir'auna kin annabi Musa ce ka saki banu Isra'ilawa tare da ni ka dina bautar da su sai ce قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون لوكسن دي تسكي بنو إسرائيلاوا تردني قال سي فرعون يتي دي إن كنت جيت بآية إن هر كازو دون ساكي لآية كو كازو دون آية ala da'awaka kan da'awar da kake cewa kai manzo ne fa tijira to ka kawo ita ayan nan in kunta min sadiqin in ka kasance da gaskiya a nan gurin ka ce kamar akwai adalci ta da aure. yanzu abin da yake bukata wurin annabi Musa ya kawo abin da zai iya gaskata shi cewa shi manzo ne idan kamar wannan ya sa fir'auna wato dalilin da ya sa fir'auna ya faɗi wannan kamar yana da wata masana ya cewa kowane annabi na zuwa da mu'jiza to shi yasa tunda Allah Musa ya yi da'awar annabi sai ce kawo mu'jiza fa bi in kunta min sadiqin nan take fa alqa asafa ya nan Musa alaihi salam ya je fanda saddarsa fa idza hiya thuban mubin sai ga sandan nan ta zama thuban wato wani kumurki babban maciji mubinin wanda yake mabayyane wa naza'a yadu aya ta bi kenan sai kuma ya cire hannunsa ai akhrajaha min jibihi ya sanya hannunsa cikin wuyan riga ya fitar da shi fa idza hiya sai ga ita hannun tasa bai za haske ko fara kan ay zata shu'a'in har ma wato an tana kyalli lin nazirin ga dukkan wanda ke iya kallo khilafa ma kana alaihi min al min al fi sabanin abin da take kansa na al uduma ko al adma al uduma shine launi wanda ka iya shi wankan targada wanda ba fari ba baki ba wanda shine launin jikin annabi Musa kamar yadda wadansu suke nuna an gane ko an Musa ثم الأذل أن موسى ya suna يصنعون kai yanzu annabi Musa ya kawo abin da suka bukata sun ce ya kawo aya a mun ya kawo dai sai kawo biyu ya jefar da sanda ta zama mace ya kuma fitar da hannunsa bai zahiya bai zaɓa lin nazirin ayoyi guda biyu ke ya fito da su gaba daya to sannan sai suka yanke gefe guda ana shawara to yanzu ya za a yi abin da aka nema fa ya kawo yi imani ko ya za da su koma gefe guda suna shawara qala al mala'u min qawmi fir'auna sai an fada cikin mabiya fir'auna suka ce inna hadha la sahirun ali wannan fa da kake ji da gani mai sihiri ne wanda yake masanin masihiri da yau ba su riba ba ya za a mutum ya jefa da sanda ta zama macijiya ya za a yi sa hannu cikin wuyan riga a fito da shi ya zanto yana kyalli ai wannan sihiri ne fa'i wato wanda yake kwararre ta fuskar sihiri din filin sihiri wato a cikin ilimi na sihiri wa fi shara'i ma a cikin suratul shara'i yace innahu min qawli fir'auna nafsi ya bayyana cewa wannan magana ta cewa annabi Musa mai sihiri ne yana daga cikin maganar fir'auna dan a tangulan an ce qala lil mala'i hawlahu inna hadha la sahirun alim A anan gurin kuma an ce kana al-mar'u min qawmi fir'auna inna hadha la sahibun alim a can an ce fir'auna ne yace anan gurin kuma an ce mutanen suka ce ayoyin duk ba sa cin da juna suna tabbatar da ma'ana ce fir'auna ya tuhunci annabi Musa da sihiri haka mala'u ma sun tuhunci annabi Musa da sihiri dukkan su suka yi tarayya wajen tuhumar sa da cewa wato sihiri yake an gane ko faka annahum kaluhu ma'ahu ala sabili tashawur kamar sun faɗi wannan magana ne lokacin da suke tattaunawa da junansu fir'auna yace mai sihiri ne mala'u suka ce kwarai sihiri to shi sai anan aka ce kana malau a can gurin aka ce kana lil malai kamar sun faɗa ga juna suke ya ci gaba da cewa yuridu an yukhrijakum min ardikum malau suka ce ya junan su yuridu an yukhrijakum min ardikum kamar ji Allah Musa yana son ya fitar da ku daga cikin garurukan fa ma za ta amrun da haka da me kuke yin umarni me ya kamata a yi a wani kaunan an ce a can sun fi shara ma an ce shi fir'aun ne ce mutane haka wannan ba mai sihiri ne so yake dai ya kore ku daga fada shi ya gina kansa a wurina yanzu me kuke ganin ya kamata a yi to kaga wannan wani salon dabara ne zai zuga yan fada dan su tsaya fada da annabi Musa inda yake ga so yake fitar da ku daga garin Fitar wanda mutum daga gari shine a cire shi daga mukaminsa ai ya zama to kamar baya gari da haka fa ma za ta amuru me kuke yin umarni me za ku ba shawara da shi aka yi da su sai suka ce يأتوك بكل ساحل عليم قالوا سيسك في أرجه كتن يمت جنكري كتن وأخاه شيدة تنقوى سهارونا كتن يمت جنكري مجمع كما تأيي ai akhir amrahum a jinkirta al'amarin su wa arsil yanzu ka tura dukkan birane hashirina ka tura yan aike da za su taro maka mutane muta ya tuka idan sun je za su zo maka bi kulli sahirin da dukkan wani mai sihiri da aka sani a kowane gari a kowane kauye a kawo maka mai sihiri alim wanda yake sananne wato a nan gurin yanzu suna ganin cewa karka dauki mataki na gaggawa yanzu abin da za a yi tunda dai mai sihiri ne ya zo da sihiri a tura sauran birane wanda suke cikin daular misra da sauran alkaryu duk inda aka je a samu wani kwararren mai sihiri da mai duba da mai rufa ido a tahudu a zo a yi karan barka tsakanin su da annabi Musa alaihi salam shi ne abin da suke ne sai daga nan fa mai wa ja'at wa ja'at fir'auna qalu inna lana la ajra قالوا إن لنا لعجوا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين مالتي ولا ندري كيف أرسل فرعون من يحصر السحرة فمصنبا با وتهنيا فرعون يجي وجن تورا وند زي قيتو ما سحري سحري إنن في المدائن أتجين وكيف اجتمعوا بهم kuma yaya suka sadu da su suka tattauna da su har suka zo hatta ja'u bihim har suka kawo su fa nahnu amama mahdarin jadid yanzu kawai ubangin ta ya yanke mana wannan dan baya cikin abin da ake so mu fahimta baya cikin abin da ya kunshi izina ko ibra da ake ibra da ake son ka dauka izina ga da kisa dan haka sai Allah ya yanke shi kawai yanzu abin da ke gaban mu mahdarin jadid kamar wani sabon faifan ne yanzu a gaban mu mahadar sahara kamar ga nan gurin an riga an kawo da masu sihiri wa fir'auna da kuma fir'auna wa ma bainal janibi min mahawir al-aqdi da kuma irin abin da ke gudana tsakanin su in fir'auna da waɗanda aka gayyato yanzu dole kamar wata kwangila ce da wani aiki aka zo za a tura musu su kuma suna bukatar wani lada da za a ba su yanzu kamar ana tattaunawa ya za a sanya hannu akan takardar kwangilar dan haka waja as-saharatu sai masu sihiri suka zo wa fir'auna wurin fir'auna قالوا سكتي إن لنا لأجرا إن كنا إن كنا نحن الغالبين shin yanzu muna da lada in muka kasance mu ne masu cin nasara a kansa an gane ko inna lana da ajran yanzu muna da lada kenan in kunna na hanul galibina in mun kasance wato ainihin mu ne masu galaba a kansa fara sai da suna'a eh lalle kuna da wani abu na in na innakum minna muqarrabin babban abin da zai faru shine za ku kasance cikin makusanta a fada wato kowa zai zanto yana cikin memba ne na kabi da kirbe yau ya zanto dan majalisar koli na kasa baki daya in dai har suka ci nasara to kaga masu sihiri kuma suka zanto dan majalisar koli ya komai ya lalace to amma dai haka aka alkawarta musu to wannan kisa tana da tsawo kuma ba za mu iya koki da dukkan bangarorinta ba sai gwargwadon yadda har da za ta ba mu taimako wajen kawo waɗansu ayoyin a cikin suratun shara da waɗansu cikin suratun taha da kaɗan daga cikin suratun namli da cikin suratun qasas lokaci guda sai mu tara hoton kisar guda ɗaya wanda yanzu lokacin wannan ba zai yiwu ba sai dai mu dakata a haka a darasi na gobe idan Allah ta'ala za mu tashi raifin kissar tare da halalo waɗancan surori gaba daya da halarto abin da ya sauka na ayoyin da ke da alaka da tan da hada kissar mu ko fitar da sakamakon da ke cikin ta abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko duk ba harshe Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alaikum haka kuke so kuma ku rinka yi ومن يتبدل الكفر بالإيمان Lallai dukkan wanda ya musanya imani da kafirci ma'ana ya kyale imani ya dauki kafirci faqad sawa as-sabil hakika ya bacewa tsakiyar hanya abinda wannan aya take magana nuna zargi ga waɗanda za su yi wa annabi irin tambayar da aka wa annabi Musa farko ku sani cewa su tambayoyi iri biyu ne alal akwai tambaya ta neman fahimta dukkan tambaya ta neman fahimta wannan ba a zargin mutum yayi ibada ne ma yinta dan haka Allah ya umarni fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun fasal ladina yaqra'una alkitaba min qablik agar kan alhaqqu min rabbika fala takunanna min almumtarin tambaya ta neman fahimta dan gane wani hukunci wannan babu ne amma tambayar take zama abin zargi ita ce tambaya ta neman kwarewa wanda za a yi wa tambaya ba. to irin ta sai nan Allah yake zargin mutanen makka a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa suna son su masa wannan tambayar irin tambayoyin da aka rika annabi Musa abin da suka rika ya Musa da na rabbaka a ahda indaka roƙa mana ubangiji ya yaye mana abin da muke ciki in ya yaye mana zamu imani sai kuma ai kuma basu ba roƙi ubangiji ya kawo kaza in ya kawo kaza zamu imani sai a kawo kuma basu ba kaga tambaya ta annabi kenan to ne mutanen maka su ma suke irin wadannan to irin wannan tambayar abin zargi ta cikin musulunci an gane ko baya ga haka yana zama abin zargi cikin musulunci tambayar da tambaya kan abin da jahilta saboda zai cutar da kai ba sanin sa kuma ba zai kara ma wani abu na imanin ka ba sai zan to kawai lagau ne ba ta lokaci ne an fahimta ku irin wannan tambayar ba a santa tambayar da ilimin abin ba zai kara ma komai ba jahiltar wannan abin kuma ba zai rage ka da komai ba cikin addinin musulunci galibin wannan sukan zo na cikin kusoshi wani ya tambaye ka a sahabal kafi dan nan wai me sunan su kuma an ce wa kalbuhum ba su dan zira'ihi bil wasid dukkan nasu wani iri ne fari ne ko baki ne ko ja ne ko ruwan kasa ne yanzu in ka san fari ne ko baki ne me zai kara ma cikin imaninka in ka jahilci wannan ko me zai rage ma cikin imaninka to in tambaya mara amfani ce izulquna qalamahum ayyuhum yadkhulu maryam ana maganar lokacin da ake takara wajen wane ne zai reni maryam bayan mahaifinta riga ya mutu ake takarar waye zai neme ta sai aka zo aka kawo alkalumma domin su yi ƙuri'a suka jefa cikin ruwa don wanda alkalamin sai tsaya ina zai rene ta wanda kuma bai tsaya ba ta sai ruzu tambaye ka wannan alƙalamin na menene na itace ne ko na gamba ne ko na karan dawa ne ko biro ne irin namu ko fensir ne to yanzu idan ka gane cewa fensir ne bai <laughs> kara ma imanin ka in ka jahil wannan ko bai rage ma imanin ka to irin wannan tabbar ma duk abin zargi an gane ko da haka da a takaice nan gurin ana ana zargi ne dangane da dukkan wata tambaya wadda ta shafi ba ta da alaka da ci gaban fahimta ko ci baya idan mutum ya jahilci wannan to wannan ba a san irin wannan tabbar da haka Allah ke cewa an fi an an tsalo rasulullahi kamar su da Musa min qabl amma ya tabaddal kufra bil iman faqad dalla sawa'a dan ba wai ta shafi mutanen makka din kadai ba dukkan wanda yake tambaya mara amfani wannan ta shiga cikin ga wannan aya ta madina ce dan cikin sutul bakara na sutul bakara ko madaniya ce wanda ke nuna ko da musulmi ya tambaya irin wani mara amfani to zai zanto abin zargi kenan Allah ya kare wannan mai tambaya ta gaba yana cewa da za a cikin hudu ba ta ce babu wata addu'a da ake tsakanin hudu tsakanin hudu farko da ta biyu sannan kuma idan zaka zauna kana cewa mu nemi gafara a baka ji larabci na ba karka mun kaji akan abin da mun faɗa ba addu'a ne nake a wannan lokacin kafin in zauna din nikan ce barakallahu li wa lakum fi hadhihi kitabil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa tub alaina ya rabbana innaka antat tawwabur rahim sai in zauna kaga na san abin da na furta ba kawai haka dai ka kira ka dauka da kai ke yi ban san abin da nake faɗa ba sai dai ka ce na ce kai istighfar ni ban kake istighfar ba dan zan zauna ban faɗa ba akwai dalilin na wanda zaka sun ce to zo ila Allah ya tafi lakum wa zawadu kaza kaza kaza kaza su yi umarni kaga wannan bai da ne umarni suka yi da haka sai mutane suka gaci kaga nan liman ya jawo mutane su suka bida amma ni ko addu'a nake da haka ma duk wanda ke jin da larabcin lokacin suka na cewa amin dan ce barakallahu li wa lakum fi hadhihi kitabin kada ta ce amin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim suka cewa amin wa tub alaina ya rabbana karbi tuban mu ya ubangiji innaka anta tawwabur rahim suka cewa amin sai yanzu kaga sai kowa yake da haka ni ban ce ban ce kai kai istighfari ba wannan kai ne baka fahimta ba wadansu suna cewa azumin karfa da ake yi wai wadansu sun ce falalansa kamar mutum ya aikin haji ne wannan ba gaskiya bane ba sai da haka ne to ina amfani da sai aikin haji ka kanta kuɗi ka bar iyalin ka ga kai menene menene da kowa duk shekara zai aikin haji sai da kawai ya azumin karfa shi na magana ta kare an gane ko wani yake cewa kin tun da wannan kwanaki suna da kwallo ana yin azuntar kwanakin ne gaba ɗaya tun daga ranar ɗaya ga wata zuwa tara ga wata abinda annabi ya nuna a yi aiki na gari cikin wannan kwanaki a cikin hutuba kuma da zaman bayyana kaɗan daga cikin ayyuka na gari da mutum zai iya yi amma cewa mutum ya zunce su gaba ɗaya wannan bai tabbata ba a cikin aikin annabi ko aikin sahabbansa babu laifi ka azunce waɗansu daga cikin su musamman ka saba kana azumin litinin da alhamis ga sai kai to ka ganin gurin ya dace da azumin ka kenan sunna amma mu ce ka azumci kwanakin tara gaba daya bai tabbata ba cikin aikin annabi ko aikin sahabbai to da haka mafi dacewa kuma shine koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wai da Allah ba shi lakanin suratul yasin ka nemi kasir na farko na suratul yasin da muka yi tafsiri a masallacin Beirut Road ka ji in akwai lakanin ko in babu <laughs> lakani din da kuke difa ana faɗa duk sabbure da sihiri yanzu lakani na surati yasin ko asiran surati yasin ko burdin surati yasin da burdin izamaka wallahi tallahi duk tsafi ne da sihiri a ciki tsafi da sihiri da yawa Allah ƙarya da yawa manzon Allah ƙarya akwai lakanin da za a baka a ce da mubiyin guda bakwai da ke cikin suratu yasin mubiyin ta farko kaza kullu jin ayatu na hufi imamin to ta farko da haka har sai ka mu mubiyin mubiyin da suka zo ciki wannan lakani da yan tsubu suke kaga wannan tsafi ne akwai wanda suke rubuta yasin da suke kiranta yasin mai riba a faro daga farko a yi karfe kaga duk wanda yi wannan yayi itikadin haka zai kafirta kaulan wahida zai kafirta dan ba haka Allah ya saukar da annabi Muhammad sallallahu alaihi ba haka Allah ya saukar wa annabi wannan sura me yasa ka faro daga farko wa kai koyi da ka hargitsa lissafin ayoyin da Allah ya Allah ce da manzon sa yasin wal qur'an hakim innaka lamina al mursalin ala siratin mustaqim tanzil al aziz rahim kai idan ka zo daga farko sai ka ce tanzil al aziz rahim ala siratin mustaqim wal qur'ana innaka lamin wal qur'ana hakim ina ka ka rikita ayoyin gaba ɗaya larabcin ba zai fahimci ba ya san mai riba kenan to duk wanda yake wannan to ya tabbatar cewa ya cewa kan sa hanya ta yarda duk wannan malaman da suke ba da lakani ko wace sura suke ga lakanin ta ko wace sura suke ga lakanin ta wallahi tallahi ƙarya suke wa Allah da manzon sa Qur'ani a jumlatan sa yana da falala a jumlatan sa yana da falala sannan akwai ɗaiɗaikun surori da an bayyana falalansu suratul baqara da falalanta cewa mala'iku na sauka lokacin karanta ta kamar da bukari ya babi kai sakina na sauka lokacin da ya karanta da ya babi kai haka kuma kasancewa idan an karanta ta sai na gurga da gidan da ake karanta ta zo wannan abin falalan kulhu huwallahu ahad cewa ta adala surat qur'an tana daidai da bisa ukun alqur'ani falalan goma farko daga cikin suratu wato ainihin alkahf falalan karshen suratu ali imran da rasulullah zuwa karshe falalan ayatul kursiyu kanta falalan kula uzu bil da wannan ya tabbata cikin hadisi to waɗannan ɗaiɗaiku da suka tabbata sai mu tabbatar amma bin surorin alqur'ani 114 din nan kowace mu ce falalan suratul baqara ai ta kawo hadisi falalan ali imran a kawo hadisi falalan wace ce har zuwa ƙarfi duk wannan galibin hadisan daga mawdu'ai sai da'ifun jiddan biyu bisa uku din su da wuya ka samu kashi ɗaya ya tsira in ka saka kashi uku dan kai imamu suyuti da yake magana inda ake ruwai ko hadisai mawdu'ai cikin albiya din sai da an bata haddan gari sai kalwa da ina fi fada'il suwar kamar rawaha fi kitabihi kaza kamar da suke kawo hadisai wajen fada'il suwar yake duk wanda ga saka littafin sa da wannan kyalin sa littafin sa ƙarya yake wa Allah da manzon sa imamu suyuti to saboda haka ya kamata gani duk wanda kai an ce laƙani to tsabi kenan asiri bukatan matafi kenan dan tsulli waɗannan su suke wulakanta alkur'ani waɗansu su rubuta alkur'ani da jini sun dai mai da alkur'ani kamar wani ɗakin magani maganin farin jini walakai su alaikan habbatan ne maganin ciwon ciki da lafisa fi fatan hi ilayen yau ba suna maganin naƙuda ya faru mun bayan sulbi wata ra'in maganin naƙudan ke maganin kasuwa fa jama'a na hun jama'a kariyar gasuwa sun dara ki ana magana taron kiyama ne fa Allah ki ta wa nufiqa kafin suri fa jama'anahum jam'a za a yi buta cikin kaho sai mu tara mutane tarawa wai kai wannan sa tara muku a kofar kantin ka kaga duk waɗannan sun sa ba an fahimci Qur'ani ba daidai ba Thank you. saboda haka ya kamata a kiyaye waɗannan waɗanda suke irin wannan sihirce-sihircen da Alƙur'ani kan su ɗauka tun da Alƙur'ani ne babu laifi su komai da shi alkur'ani manzan Allah aka saukarwa ba abin da zaka yi sai abin da manzan Allah ya baka izini idan ka ɗauki ya sun kace ga sun dinta ga wurdinta ga kaza dinta ga wadda kaza dinta sai a ce tsaya kafin a saukar da alkur'anin nan manzan Allah aka saukarwa kai ba sai ba kuma ya karantar da shi da sahabbai sun fahimce shi daga wajensa wannan abin da kake faɗa na lakani kaza lakani kaza da wajen annabi yake daga wajen wani sahabi yake inda zaka san cewa waɗannan lakunnan galibin su ba a kasar Hausa ga kikiro su inda an yi nisa da inda Qur'anin ma ya sauka wanda ko a Makka aka kikiro su ba musiba balantana a kasar Hausa ana maganar surati ya sai ake maganin falalanta da da da falalan aya aya da maganin kowace da aka zo wal qur'anul hakim innaka lamun mursalin aya dai ta ko ta uku na manta da aka ce ita wannan aya suka tabu asra marratin wa tughsalu bil ma'i wato za a rubuta kafa goma a wanke da ruwa ka ganin dillar rafi yake da aka yi gaba sai ce a hada da kaushin rini da Hausa saboda ya san kaushin rini shi bai san shi a larabci ba kuma shi gardi ne na kasar Hausa yana son kuma dole sai ya faɗa dole ya koma Hausa sai ce a hada da kaushin rini zai ce kowa ya duk gudun ya da ake abin da dinsa haka za ka ga wannan shirman a da aka zo wata ayar kuma wajen Allah min baina aidihim saddan wa min khalfihim saddan maganin ta ita kuma za haɗa da fatar magi ta ji dan girman Allah wata ayar idan aka wata ce ya shamsa ya ilu wata idan aka wata ya damda ya ilu ya sami'u kaga shirka ne kiran aljanu ne amma mai tafsirin da ke kawo wannan cikin azumi shi ma ta saka hukunta da cikin gida kaga da wani tsohon dan siyasa yana nan kullun ya tafsiri ta yawa Allah da manzon sa ɗaya. ba ranar da zai tafsiri da yawa Allah ƙarya so uku su hudu ko so biyar ba manzon Allah kai idan manzon Allah ta sa'a ai masa ƙarya so 20 sai ka aike kullum yayi tafsirin rabin awa sai yawa Allah da manzon sa ƙarya wallahi tallahi baya fassara aya uku daidai wallahi amma haka zai sai fili a gidan rediyon Kano ko gidan talabijin na Kano kuma a sake kuma duk malamin su shiru saboda dai gada ma zai aika da malamai hatsi da azumi don su samu abin yin kunu ya aika musu da buhun suga ba malamin da zai ke ba kuskure ake yi dan kada bugun siga shekara mai zuwa yake zuwa dan kar a tamfar sallah da zai ba matar sa ki zuwa kullun sai yawa Allah da manzon sa kariya kuma yana da kuɗi ya san fili a gidan NTA ko gidan CTV a sa to kuma haka ake addini wai kuma sai a yi kara wani wani wani wani shirme da muke da shi kasar Hausa shine kara mutum yawa Allah da manzon sa kariya a yi masa kara kar a yi masa raddi saboda shi wannan wallahi babu wani wani da zai wa Allah da manzon sa kariya ba mai masa raddi ba yi to mutum ya fassara qur'ani ba da bai ta ba duk aya da ba ya san ba ta san saurari ta ce sai to wannan aya tana da lakani kaza sai akwai da dariya zai ba da lakani ke zai ba Allah da manzon sa dariya ana dariya ana kafara saboda haka ya dan uwa ya sun ba su da wata asirai da kake ji da gani ba ta da wani kuma mu ya sun fa lafazin da an faɗe shi san abin tsoro ne a kasar Hausa saboda irin tarbiyyar da aka ba mu gani muke san musiba kaman kalmar yasin muradifa ce ne kalimatul musiba ko bala'i wallahi haka muke ji to me yadda mace tsakanin yasin da tasin da alif lam mim alif lam ra alif lam mim fa ka fa ya ayin fa dukkan su ai su ne wanda aka bude su da fawati da alhuruful muqatta'a aya 29 ce duk an bude su da sura 29 an bude su da wannan alhuruful muqatta'a me yasa aka dauki yasin ita kada aka bata wannan kaga wani koyarwa ce asalin yasin me sa ya unte da sinun kuma cikin harufan larabci ne kawai wanda suke farawa da alifin su tare da yawon me bambanci da wadanka ba ya da ma'ana fa a larabci sa dai ubangiji kadai ya sani un dai wannan harafin un ne sinin kuma harafin sinin ne amma idan aka ce yasin me sa don mai tafsirin duniya zai ce zance mafi inganci Allahu a'lamu bi muradi to ya aka muka fassara ta da bala'i sai da an faɗi cikin mu dauka musiba ce akwai da kai kwarai da gaske wallahi dole wannan duk wanda Allah bai wani ilimi da gaskiya mun kankanta su lokaci yadda zai tabbata sa ya lalata in ba haka ba yan bid'a sun lalata addini sun kashe addini gaba Allah ya tsare wani yasa ahli sunna suke dage yan ahli sunna suke dage wandan su wani ma yana so yayi amma bai san me yasa ake dagewa hadisi ne cikin bukhari da sauran littattafan sunna da suke nuna annabi ya ce tufafin mummuni rabin kori ya kamata ya tsaya mummuni na miji amma babu laifi idan ya yi kasa da idan da kasan kori din matukar bai yi kasa da idan sawu ba duk tufafin da yake kasa da idan sawu annabi ya ce to laifi za a yi masa azaba da wuta gobe kiyama wannan hadisi na cikin bukari da haka wannan shine sunna kai namiji an baka tsarin tufafin ka kar ka yi yayi kasa da rabin kori wando ne izar ne kowane irin tufafi ne kasa kar yayi kasa da idan kauri ka idan sawu kar yi kasa da idan sa wannan shine sunna ita kuma mace an ce ta saukar da shi kasa yudunna alaihinna min jalabi bihinna zalika adana an yi na fala yubayyin wata mace ta zo ta ce ya za ta yi da tufafinta abin da ya sauka kasa da idan sawu ko kuma abin da yake ya wuce ribin kori gwargwadon da za ta yi kasa da ribin kori sai annabi ya ce ki dani guda sai ta ce idan na dani guda yau ai wani sashi na kori na zai bayyana kenan daga rabin kore idan kai tsani guda zuwa kasa zai iya rufe gaba ɗaya sai ta ce a'a ai wani abu zai bayyana idan an kashi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa to ki saki tsawon zira'i daga daidai rabin kore sai kasa kuma ta auna mai zira'i ɗaya yace idan kike haka babu laifi waɗansu hadisan suka zo idan mace ta ja ta a ƙasa ya sauka ƙasa da har ma yana dan kasa sai ta zo ta samu tufafi ke abin nan datti ta shiga ciki wannan dattin da ta ɗiba da tufafinta na kwatami ya za ta yi ta sallah da su sai annabi ya ce ƙasa mai tsarki da ta biyo bayan ta tsarkake wancan kaga wannan ya nuna mata su yi kenan su saki nasu maza kuma su yi su tsage to yau sai aka sabawa annabi sabawa tan taho mu gama maza suka saki nasu ƙasa mata suka ɗage nasu kaga kenan sakin tufa ma na namiji yayi ƙasa da rabin da idan sawu din nan ma ya ne da bata kamar yadda ita mace kuma ɗage na ta kamance ce ne da maza wanda kowanne na cikin la'anta idan ya yi haka wannan shine abin da za mu iya tsayawa a kai kuma da na ji abin da ka faɗa na ji abin da ka faɗa haka ne ko ku ji zira su a sati mai zuwa juma'a mai zuwa kenan zai zama ba za mu sami karatu ba tunda watakila ya dace da ranar arafa inda akwai azumin arafa saboda sunna ne manzo Allah kuma nuna na kanta da nubin shekara biyu to kaga sai mu hutu kuma jajibiyar da kila idan ya zama to arafa din ya zama jajibiyar kenan kowa na ta wajen hidimar sayar rago ko shekarun sallah da aka ba za mu yi karatu tafsirin nan da yake bayan sallah amma da nan har zuwa laraba to kuma karatu na gobe da jibi in ranar laraba duk yana nuna malam abdulhab ban sani ba zai yi ranar alhamis ba zai ga wannan shine ya sani amma ni dai ban sani ba amma tun da yana nan zai bayani da ya dace wannan shine tashan bayanin da zai yi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi da malam abdulhab yana da wani takaitaccen jawabi kadan Thank you. نبدأ الرحمن والرحمن بكل ذكر القرآن وأن kamata mutum zai karanta da kai malikiya akwai littafin mazhabar malikiya kansa wanda yi magana kan fada'in qur'anin nan a cikin akwai yasin wanda yake nuna cewa fadaran sun bashi da asali a cikin shafin Allah wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sarka duk tarihin da ya ganganci ya shiga waɗannan abubuwan idan cewa ina daga cikin ba'idin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kadaba alayya muta'ammidan fali yatabawwa maq'adahu min Allah saboda haka yanzu abun mamaki ba wai ɗan gida amma zaka ga mutum da ba dan gida amma dan kasuwa ya sunci sunna amma waɗannan abubuwan sun shige masa bayan da zai yi barci akan samu dace ko da aikin gunki ba wai ya sun aka samu dace mai gunki faɗa ma abu daidai to wani an yi masa shi na gan daidai ne sabon ba haka ba ne idza waka ka samu dukiya ko ya sun ka samu menene ba wanda yake manzo Allah suru Allah amma ba duna na ji shi sa'i 30 shi. ya su kuma sai idza waka wa aka su kuma sai idza waka ka ji tsoro Allah kan waɗannan abubuwa to yanzu dan Allah kwamitin masallaci na Usman bin Affan ina godiya wanda yi wannan aiki ko dai malam Jafa yi nata ni kuma muna yin nata Allah ya sa masa albarka Allah ya sa mu samu irin waɗannan masu taimaka addinin musulunci shi ta muna neman kwamitin karfe goma gobe wanda da zai zo ba in ta da abuce da dalilin uzurinsa in ta abuce ban da shirisa zai nuna gobe karfe goma za su haɗu a nan masallaci za a tattauna yadda za a bude wannan wurin da tsarin yadda za a yi a sai da kasafka da abubuwa gobe saboda haka zan haɗu yi taro a nan karfe goma da safe ranar alhamis ma babu karatu ni ne malai fada ni ma ban da karatu rana alhamis amma akwai wani dan wamu dan uganda ya dida nan ya wahala na ji gefe shi aka yi ko meye ne ba a kame a sudan amma shi ya zo a rikice ya wahala ne saboda haka dan Allah ta dake shi dan kana abin da yake tafi talibin ilimi ne ya ce shekara ya yi lallashi ya shiga ya fita ta sha da gobe shi ya fure ni gida ma yanzu saboda haka dan Allah dan taimaka maka ce lakum jin ko ne dinan ne tafi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ce cutaswa tun da fassara muke ta kalmar larabci zuwa hausa shi yasa kai sai ka ɗauka cutaswa shine a jiwo mutum rauni kila ko a taka shi ko a mare shi ko wani a makamancin haka shi yasa sai abin yanka da fi zihrik kai sai kunu zalika shi zati Allah subhanahu wa ta'ala to amma idan ka koma cikin bukhari shi yasa kullum fasara ayoyi ka koma zuwa ga hadisai hadisi ya tabbata hadisi ne wanda yake kudu cikin bukhari ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa dan adam yana cutar da ni dan adam yana da. ababe guda nawa Allah ce dan adam yana masa cutarwa da kuma zagi yake zagin da ɗan adam yake yi mun da yake jingina mun ɗa wanda ni na fi karfin ɗa kaga dama abin da ake nufi da zagi shine kaskanta mutum to kaskanta Allah ne ka jingina masa ɗa yace cutar da ni da ɗan adam ke yi da yake ganin in ya mutu ba zan iya tayar da shi ba ni ko ina da ikon tayar da shi yanzu kenan kafirai da suke musun tashin kiyama suna cutar da wa kenan Allah a fasara wannan hadisul kudusi to kaga wannan wani bangare ne daga cikin bangarori na cutar da Allah subhanahu wataala ko zargin shari'a sa cewa babu adalci a cikin ta kan ka cutar da Allah ne ko zargin shari'a sa cewa bata dace da zamani ba shari'a ta irin ta musanda dukkan ka zargi Allah da shi baya ya zan cutar da Allah kenan cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ma da bangarorin sa masu tarin yawan gaske yadda kasancewa hada Allah da wani wajen bauta ya zama sanyawa Allah kishiya kuma cutar da Allah to haka kuma hada manzan Allah da wani wajen da'a shi ma ya zama sanyawa manzan Allah kishiya kamar kana zargin manzan Allah sallallahu alaihi wa da kasawa shi yasa har sai ka karo wani ka hada da manzan Allah ka bi dan su tarayya su sai sai ka gobe kiyama wato kuma manzon Allah ya kasa sai ka hadu da wani an fahimta ko to dai cutaswa din nan karka dauka cutaswa da ke a Hausa haka take sai ka bibici fassarori na ayoyi da hadisi sai ka samu wannan malam haka ne ko shi kenan sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين باي haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkan mu da saduwa a wannan yammaci na litinin da ya dace da 27 ga watan Zulka'ida, a wannan shekara ta 1419 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na sha shida kenan ko sha biyar ga watan uku shekara ta dubu da dari tara da tasa'in da tara a wannan masallacin mai albarka masallacin ansarullah a nan yan kaba a kanan mu ta dabo dan mu buɗe darasinmu na farko wanda bi izinin lahi ta'ala zai rinka gudana a yanzu dai a alƙawalin farko so ɗaya a wata na littafin al'aqidatu tahawiyya al'aqidatu tahawiyya wannan littafi karami ne ta fuskar adadin shafukan da ya kunsa amma littafi ne mai girman gaske ta fuskar ma'anar da ya kunsa littafi ne wanda ya kunshi dukkan abin da ake bukata musulmi ya kudurce a zuci game da Allah ta'ala game da annabawa game da Littafai, game da ranar tashin kiyama game da mala'iku game da kaddara ya kunshi tsabagen tauhidi kuma a bisa ga koyarwar ahlus sunna wal jama'a idan an ce ahlus sunna ma'abuta sunna wato sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam, ita ko sunna in an ce sunna shine tsarin rayuwa irin ta annabi sallallahu alaihi wa sallam. a rayuwar annabi me ya kudurce a zuci na tauhidi me ya furta da baka na ibadojin da ake yi da baka kamar zikiri kamar salati kamar istighfari hailala hamdala aukala da sauransu mai ya aiwatar da gabbai a aikace wannan tsarin da ya kunshi bangarorin nan guda uku kudurin zuci maganar baka aikin gabbai irin na annabi shine ake kira sunna idan an ce da mutane ahlus sunna waɗanda suke kokowar koyi da annabi cikin waɗannan bangarori guda uku me ya kudurce a zuci dan ya zanto da su irin ta su ma sun kudurce menene abin da ya faɗa da baka zai ne kasance sun faɗi dangin abin da ya faɗa da baka menene abin da ya aiwatar da gabai dan ya kasance a aikace sun aikata dangin irin annabin da abin annabi ya aikata da gabansa masu irin wannan sai ake kiran su ahlus sunna masu kokowar tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam akan ce musu wal jama'a saboda tsarin bin sunnar annabi idan mutane sun lamance su bi to kuma ana samun su kansu a haɗe ba a samun su a tarwatsi jama'a ce jama'a ce guda ta ba jama'u ne ba jama'a ba ne ina fatan kun fahimta da kyau to wannan littafi abin da duk ya kunsa kenan daga farkon sa har karshen sa bayanin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin tafarkin da ya rayu a kai shi da sahabbansa da tabi'ai da dukkan waɗansu magabata na gari ana kiransa al-aqidatu tahawiyya al-aqida dai abin da ake kudurcewa a zuci al tahawiyya wanda imamu tahawi ya rubuta aqidar da imamu tahawi ya rubuta to shi wa ne imamu tahawi shin sunansa ne tahawi a'a sunansa abu ja'far wato alkunyarsa kenan da ake masa kunya da ita abu ja'far ahmad ibn muhammad ibn salama ibn salima ibnu abdul malik ibnu salima ibnu sulaym ibnu sulaiman ibnu jawab al-azdi as-sahawi wato alkunyarsa abu ja'far idan an ce alkunya shine a ce ma baban wani ko a ce maka dan wani